kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi dsp kamal abubakar ya yi bayani wa manema labarai makasudin kame matasa masu zanga-zangar eh to abin da ya faru shine akwai zanga-zanga da muka samu labari ana yi matasa sun fito suna yin zanga-zanga wanda kuma suna yin ta ne ba tare da samun izini ba daga hukumar 'yan sanda kasantu haka ne mutanen mu ta garzaya gurin inda kuma suka tarwatsa masu wannan zanga-zanga kuma suka muka kama mutum biyar Mm. amma kasancewar laifin da suka aikata laifi ne mm. da za ka iya ba da shi beli yanzu haka ma mutanen an sake su kuma muna ci gaba da bincike yancin su ne na yan kasa ai ai idan ka cika eh. sharuɗa na zanga-zanga ai za a baka za mu ba ma mu baka kai zanga-zanga mu za mu tabbatar da cewa in ka yi zanga-zangan ka ba tare da za ka yi talami lafiya ba tare da wani ya musguna maka ba ko kuma ya hana ka. Duka eh, eh. muke ba da shawara ko da yaushe idan mutane su zanga-zanga su sanar da mu. jagororin matasan a nasu bangaren sun yi bayani wa 'yan jarida dalilansu na gudanar da zanga-zangar sunana muhammadu sani ina zama a federal locus makama wanda aka fi sanin shi da oji makazudin fitowar mu wannan zanga-zanga muna gaya wa wakilanmu wanda suke kusa da gwamna wannan titi shekara uku an fara ba a gama ba ba wani uzuri da za mu ba wannan gwamnati saboda komai ana yin shi a cikin public baba yana ba su kuɗi sun karbi kuɗin paris club sun karbi kuɗi ai a zo ana aikin da mu ba mu sani ba ana cewa ana aiki wannan kama su da kai ba zana mu ba kuma bai sa mun yi kasa a gwiwa ba kuma ba da mu yi kasa a gwiwa ba saboda muna gaya wa wakilanmu muna neman hakkinmu ne a hannunsu saboda sun yi alkawarin su mana aiki sunana alhaji rabiu salisu ya'u na baddo ni mazaunin nan dutsen tanshi ne da kuma federal locus muna zanga-zanga ne akan hanyar mu an tone mana mun gwammaci da an bar mana shi yanda yake lan ɗaya da an tone an bar mu da kuda ba mu sanar da hukuma ba mun zo mun taru ana kokarin gudanar da zanga-zanga a baya mun sanar aka hana mu kuma akan haƙƙin mu mu abin da aka kama mu ma in aka ga dama a zo a kama mu sabila da akan haƙƙin mu ne ba za mu ja da baya ba akwai yaudara a cikin lamarin ne mai yawa yanzu muka fara wannan na yau ba shine na farko ba kuma akwai wasu suna nan suna biyo baya mun yi a baya wata hudu da suka wuce mun yi wani kuma wata uku da suka wuce sabila da haka yanzu mun dawo mun sake yin wannan kuma za mu sake shiri in hukuma sun ce mun sanar da zuwa tsaure mana gindi mu zo mu yi dama ba tashin hankali muke so ba mu fito ne mu nuna bakin cikin mu a zo a biya mana bukatun mu dan hukuma sun zo wallahi ba gudu ba ja da baya a daya hannun mai tallafawa gwamnan Bauchi a fannin ilimi da kuma wayar da kan al'umma kan ayyukan gwamnati Comrade Sabo Muhammad ya yi ƙarin haske a hukumance kan lamarin. Ko da da suna koke a kan saiɓi amma ba su sun yadda da cewa ayyukan da gwamnan ma abubakar yake yi madi kature ne sun yadda da ingancin aikin kuma sun yadda da ana aikin tsakani da allah so don haka wannan ma damuwansu in suka yi haƙuri in allah ya so in allah ya yadda da wannan gargaɗi da jan kunne da aka musu za ka ga ayyukan nan zai ci gaba yadda ya kamata kuma za a ƙara ayyukan nan so don haka su yi haƙuri su ci gaba da fahimtar halin da ake ciki tun da gwamnatin ba kuɗi ba ne ba ta bayar ba. Lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.